dan in ka duba abin da yake faruwa matsalolin da kasashen jihohin da suke samu yanzu ya fi karfin jiha daya sai an haɗa hannu ka zo ka ga masifan da irin faɗan da ake kawo ko tsakanin masu noma da fulani ko kuma a zo a ce mana boko haram duka wannan yana kawo matsala saboda aka kuɗin da ya kamata a zo a kawo a ƙara eh, lahiyar mutane a samu ilimin da sauransu babu shi kuma wannan damuwan karuwa yake masifan karuwa take an tattauna a kai kowannen takardar da ma aka zo aka samu aka sa hannu a kai inda za a ƙara kasuwanci a afirka din yana da amfani amma ba zai yi ba ba za mu ci gaba ba in ba dai mun samu mun kawo ƙarshen wannan masifan da muke ciki. akwai wasu alƙawla kamar da za a ce eh, gwamnatoci na ƙasashen nan suka yi a wannan taro domin fitar da mata daga kangi to abin suka ce wani lokaci sai a zo a yadda cewa ga matakin da za a ɗauka akan wani abu da aka gani a gaba yanzu ana maganan kasuwancin nan to shi ɗin akwai mata a ciki to a cikin abubuwan da suka zo suka sa hannu a kai akwai akwai inda suka cewa ba za a yi shi ba mata ba ba matasa ba ka ganin kanka a ciki sai ka ce to sai ka bata to wannan mun gani shugabannin su ce za a yi yanzu mu namu mu taimake su a yi Eh, mu sa mata a gaba mu sa matasa a gaba eh, don su ne su ne rayuwar afirka wani kira ne zai iya cewa ke da shi zuwa ga al'ummomin nan namu irin su kasashe irin su najeriya niger chad cameroon da dai kasashe masu tasowa to kira ga shugabanninmu don abin da suke yi yanzu kam sai mu ce to alhamdulillahi muna dai ganin kokarin amma bai isa ba so dole su haɗa hannu a cikin wa'annan abubuwan kowa na fama da kasan shi don shi ne hakkin da aka ba suna duba hakkin mutanensu amma wannan abu ya fi karfin mutum daya ya fi karfin ƙasa daya so idan suka samu suka haɗa hannu aka ji muryansu muryan nan kuma ta kai ga inda sauran duniya da su mu mu ji sosai <laughs> a kawo tallafin da ya kamata a kawo muna dai akan niyya amma wani lokaci bai isowa eh, lokacin da ya kamata sai ka zo ka ga wannan rikitoci sun zo sun fi karfin abin da ya faru muka dawo baya so a cikin wannan abu ina ga su kara murya murya nan aka kara shi mu ma mu yi bakin ƙoƙarinmu alkawarin da aka yi a cikata a samu da a ci gaba sabila da in ka zo nishar ma za ka gani ah, duk inda aka taba inda aihuwa ne makaranta ne ah, aurarwa da yara mata ah, duka ya zama masifa amma alhamdulillahi muna dai ganin haɗin hannu yau kamar yau a ce na tattauna da sarakunan gargajiya waɗanda suke ɗaya daga cikin masu taimakawa muna samun dai ana tallafawa ana zuwa a nemi batun makaranta bayan haka kuma a ga inda dai za a ciyar da mutane karshen shi duk iyalin da ka gani ba za ka iya ka ciyar da su ba sai ka shiga wani hali daban wanda ba daɗi an shi muke so a fuskanta